uwa musulmi waɗanda suke halarci a wannan masallacin da waɗanda za su saurare mu a kafafi daban-daban na sada zumunci. Ine muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin Musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. yau muna alhamis tara ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majiyadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1447 wanda ya daidai da 26 ga watan Fabrairu. Haihuwar annabi Isa alaihi salatu wasalam, kalmar Allah kuma ruhin Allah, bisa ga lissafi na Gregorian kalanda. na da shekaru 2026. Allah maɗaukakin sarki ya sake tara mu a nan masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsiri da tunatarwa a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato watan Ramadan. da fatar Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu ya karbi azumanmu da sauran ibadodinmu ya kuma biya mana dukkanin bukatunmu da muka roƙe shi yau zan fara ne da tambaya sa'an nan sai mu ci gaba da tafsirin suratul bakara kamar yadda muka saba mai tambayar yana tambaya ne akan cewa shi gaskiya yana shan maye kuma ya yi ya daina ya kasa To ga azumi ya zo, idan lokacin sahuri ya yi sai ya sha mayen, ya waye gari ba cikin hankalin kanshi sosai ba. In kuma an zo buɗe baki, yakan yi buɗe baki ne farko da wannan mayen. shi menene hukunci azumin shi To alhamdulillah kun ga ya zama addicted kiran ko ya nemi shawarar likitoci yadda za a yi ya daina wannan shaye shaye saboda addiction ba ƙaramin sharri ba ne shi yasa aka ce tun farko kada ka fara to ya sha maye ya waye gari yana azumi ya sa abin da yake yi mutu an bato Allah ma bai taso ba wanda ya sha maye zai yi sallar subahim tunda yana gama shan mayen lokacin sallah na yi ko ya sa abin da yake yi sannan da rana yana cikin mayen ko kuma da safe yana cikin ƙarfin mayen ya sa abin da yake yi ba mamaki ya ci abinci bai san ya ce ba ba mamaki ya sha abin sha bai san ya sha ba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 أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا محل الشاهد أنا سيني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة آه، لا تقربوا المساجد صلاة salata ne ko haka ne lalle la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah ya zan ka shigo masallaci ka ce sallah za ka yi ko ma a gidanka ne ka ce sallah za ka yi wa antum sukara alhali kuna masu maye hatta alamu ma kolon har sai kun san abin da kuke faɗi domin za ka je wajen yabon Allah ka zagi Allah ko Za ka faɗi maganganu wayanda ka san ka faɗi ba Za ka aikata ayyuka wayanda ka san ka aikata ba don haka ka kana cikin ta tsaka mai wuya to irin wannan kai haƙuri lokacin ramadan ya wuce ba iya zama ka sha wannan mayan ba duk irin juriyar da za ka yi ka yi ta kuma bai ɗi shawarar likitoci za su taimaka maka yadda za a yi ka ba tare da mayan nan ba sai ka wayi gari kana mai azumi kamar yadda Allah ya ce amma fa idan ka sha mayi kai azumi fa wannan azumin naka fa musamman mayi wanda yake tafiyar da hankali ya zama baka sa abin da kake aikatawa ba to wannan azumin ba shi babu wannan azumin sallolin da ka a cikin mayan su ma babu su da wasu ibadodi har sai mayan ya sake ka kasa abin da kake yi Matsala a nan ita ce shin za ka ranka azumi ne ko ko za ka yi kafara ne. Addinin Musulunci yana da sauƙi, to amma ba ko ina ne aka saki hannu ba. Akwai inda annabi ke cizawa akwai inda yake busawa ko akwai inda annabi ke sauƙaƙawa akwai kuma inda annabi ke tsaurarawa akwai mutumin da ya sadu da matar shi lokacin azumi ya je ga malaman ƙauyensu ya nemi fatawa ga baki ɗaya suka ba shi fatawa sai ya azumi sittin ya ce tab ya ce ni da na kasa ya daure yini ɗaya ni za a sa'in daure yini sittin jere da juna sai tashi kawai sai wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabi annabi ya ce mishi kana iya azumi sittin ya ce ya rasulallahi wanda ya kasa guda ya daure ina labarin sittin kuma jere da juna in ka yi hamsin da tara na sittin ka katse shi kuma duka sauro shi an dawo baya annabi ya tambaye shi magana ta bayi wayanda zai yanta ya ceci azumin shi babu to yanzu zai ka fara ta ciyarwa yana da abin ciyarwa domin ya fanshi kanshi baya da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kame shi wani sauho na dabino ya ce to gashi ka ce ka ciyar da miskinai kaza da shi idan ka ciyar shi kenan sai ce ya rasulullahi ala afqari minna in zan bayar zan bayar da dabinon nan ne ga waɗanda suka fi mu talauci annabi ya ce e ya ce to ma bai na labatai ha abin da ke tsakanin duwatsun madina ya ce wallahi babu ma'abuta gida waɗanda suka fi gida na yunwa na fi kowa talauci cikin garin madina annabi ya ce to je ka ciyar da iyalinka annabi ya dariya har sai da haƙoran shi suka bayyana kun ga akwai sauƙaƙawa ga shari'a musulunci ko? to masu shan maye sai su kula na san akwai wanda ya taɓa zo mini wai shi ran da bai iya azumi dabaran da yake yi sai ya shiga mota sai ya yi kamar zai na nan sai ya je nan mafara ko kuma ya je wani gari kaga ya zama musafir ko kuma garin da bai da bukata sai ya sha ruwa a matsayin matafi sai ya dawo gida to shi na ne faɗa mishi na ce ɓaye wayo bali ɗan kaza yanzu kana ganin za ka iya ma'allan da ya halicce ka dabara Ka ɗibi sama, ka ɗibi ƙasa, ka ɗibi dukkanin halittu. Allah fa shi ya halicce su, ba tare da ya yi kwaikwayo daga wani ba. Ka diba tun lokacin annabi Adam yake halittar mutane, har yau bai gaji ba, kuma har yau bai yi gyangyaɗi ba balle ya yi bacci, za ta aku sanatan wala nawm la ta'khuzuhu sanatan wala nawm da haka ne mishi wa'azi ya ji tsoron Allah in dai lalura ta kama yayi tafiya wannan ba laifi ya sha azumi saboda ƙur'ani ya tabbatar kamar yadda za mu zo ga ayoyi na gaba insha Allah ta'ala amma haka kurum don dubara bai halatta haka kurum don dabara bai halatta akwai wanda yake shan magani mai sa gudanawa dan ya waye gari yana gudanawa kaga ya waye gari bai da lafiya ko lokacin da aka yi azumin nan ne na korona, ana cikin tsananin zafi in ya tashi yana gudanawa sai a mai allura a yi maimi ya ci abinci in lokacin sanyi sai ya ranka to duka dai ba wa Allah dubara an fahimci wannan ba a wa Allah dubara shi ya halicci ka fa ya san abin da yake gudana cikin jikinka wanda kai baka sani ba yanzu idan na ce maka menene blood sugar naka za ka iya faɗi kai tsaye ko blood pressure naka za ka iya faɗi kai tsaye ko kuma wasu ions da suke cikin jikinka concentration nasu za ka iya faɗi akwai abubuwa da dama cikin jikinka wayanda baka sani ba waɗanda Allah shi ya halicce su kuma ya faɗi shi ya halicce su ɗin sabbi hisma rabbikal a'la allazi khalaqa sawwa cewa kai jazbihi ga sunan ubangijinka al'ala wanda yake mafi ɗaukaka Allah shine al'a'ala yana sama ga komai bi ma'ana ya zarce komai bai da tamka bai da kama laisa ka mislihi shay'un allazi khalaqa fa sawwa wanda ya halitta kuma ya daidaita ta daga cikin wannan daidaitawar akwai daidaitawar duk abin da yake cikin jikinka an samu wani malamin kimiyya da ake kira Claude Barnard wanda ya ce duk abubuwan da suke cikin jikinka daidaita su ake yi misali blood sugar is 90 milligram per 100 centimeter cube blood shi a yawan sukan da ake so after a heavy carbohydrate meal yana iya kai har zuwa 140 to ba za a yi sakin feedback process cikin jikinka wannan feedback process in idan aka yi sakin ɗin shi cikin jikinka sai fara rage wannan sugar zai rage ta ta komo daidai za a sa hormone insulin sa'an nan wasu gabbai za su ɗauka za a sa hormone ina ganin glucocotropic hormone glucocotropic hormone thyroid stimulating hormone da sauransu duka dai za a sa abubuwa da dama domin a mayar da su ganta koma daidai in ta je yin ƙasa kuma a sa glucagon alpha cells of the islet of langahan cikin pancreas za su yi na glucagon in sun yi producing na glucagon shi kuma glucagon zai taimaka wajen tayar da sugan za a je ga an ta a sugan da ta yi storin a mayar da ita ta koma shuga da an mai ta ta koma glycogen sai a maishe ta ta koma glucose abinda malaman kimiyya suke kira glycogenesis ka in ma babu ajiyar suga cikin jikinka za a narkar da kicinka domin a ƙara suga ka ta koma daidai abinda suke kira gluconeogenesis To process ne akwai positive feedback akwai negative feedback cikin jikinka. Duka Allah yana setting nasu ne domin me domin ka koma daidai. Ko menene cikin jikinka yana da level, temperature na jikinka yana da level, menene komai na jikinka yana da level, in yayi sama ko yayi ƙasa, to Allah yakan daidaita masu. to Allahn da ya san da ga abubuwan cikin jikinka waɗanda kai ba ma san suna faruwa ba shi za ka yi mawayo ga ba za ka yi mishi wayo ba an fahimci wannan don haka da gangan kai sahur da maye ka tashi kana maye ka ci abinci kana maye ka kaga kafara ta kama ka an fahimci wannan fasasa bi ka lalƙa linan wa shiddata ko akwai lokacin da hukuncin ke zuwa linan mai sassauci akwai kuma lokacin da ke zuwa shiddatan da tsauri tun farko an hana ka shan mayan kaƙi to yanzu ga shi ka sha baka sa abin da kake yi ba idan mayan bacci yake sawa ya zan kai sallar subahim lafiya lau sa'an nan kai ta kwasar bacci baka dai ci komai ba to ga wannan azumin na nan amma mai laifi kake laifin shan maye ko maye lokacin azumi musamman lokacin suhur lokacin da ake so lokaci wanda yake mai daraja lokaci wanda yake mai ƙima, lokaci mai tsada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaharu ku yi sahur tasahuru ku yi sahur walau bijir min ma'in koda ko da kurbiyar ruwa ne in ka tashi ba ka iya cin komi to ko da kurɓin ruwa ne ka samu to ka sha ka yi sahur da su ina fatar an fahimci wannan za ka iya samun fatawa wadda take saɓanin tawa wanda ya baka saɓanin tawa malami ne ta yiwu ya karanta inda ni ban karanta ba ba ni in sanin komai da komai don haka ba abokin faɗanka ba ne ba abokin ka ba ne ba maƙiyinka ba ne sai ya baka hujja in ya baka aya alƙur'ani ko ya baka hadisi annabi ko wata hujja wadda ta fitawa ƙarfi a jitawa ka ɗauki tashi ko yaushe ni ke yarda don gaskiya nake yi ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to sai mai tambaya ta biyu da ya ce yana sahur bai sani ba agogon shi a shi ya samu kuskure a shi har an yi sallar asuba ko da ya fito sai ya ga an sallar asuba to kaga na wasu malamai sun ce ya kame baki ne ko sai ya ranka bayan sallah to amma ni a guri na wannan Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi ba sai yaranka ba shi kenan Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi muna da wani hadisi mai rangwamtawa cikin sunanu abi wanda ya ce ka ɗauko abincin sahur kana ci kenan sai ka ji alfijir ya keto an yi kira mai nuna alfijir ya keto hadisi ya ce ci gaba da ci abincin har sai ka gama to kaga ana samun sauki a cikin hukunce-hukunce inna haza dina inna haza dini yusurun ko lalle wannan addinin sauki ne lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu ba wanda yake tsawon ra'addini face addini ya buwaye shi ina fatar an fahimci wannan sai mai tambaya ta ƙarshe ce zai shiga jirgi zuwa Abuja ya halatta ya aji azumi tunda ya ga tafiyar ba wahala ko da nan matafiyi da nan zuwa abuja matafiyi ne ko ba matafiyi ba ne tunda matafiyi ne ya halatta yana iya aji azumi tunda dai ya karɓa sunan matafiyi ƙur'ani matafiyi ya ce bai ce tafiya ƙasa ko bisa jaki ko bisa doki ko raƙumi ko cikin mota ko cikin jirgi ba amma ba an ta sumu wa huwa khairul lakum ya azumin shine mafi alkhairi gare ku kanka Ramko. ina fatar an fahimci wannan wannan ita ce tambaya ta ƙarshe da za ne karɓa yau insha Allahu ta'ala sai kuma ci gaba da tafsirin mu na suratul baqara wanda kusan shekara biyu ba mu yi tafsirin ba ko? Tun shekara ta 2023. Da 24 za mu fara sai ga rashin lafiya. Da 25 bara kuma Allah ya jarabci alaramma mahaifin shi bai da lafiya. Ya je Abuja. to sai Allah ramma shu'aib ya ɗauki karatun to dama shi muna karatun suratul isra'i da shi sai muka yanke hukuncin mu ci gaba da suratul isra mu ci gaba da yin suratul isra'i din tare da shi to wannan shekarar ta 2026 kun ga kenan zai fi ke mu dawo ma inda muke suratul bakara don haka yau za mu yi tafsiri ne na suratul bakara aya ta ɗari da saba'in da hudu ko? innan lazina yattumuna ma an zalallahu min alkitabi إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يهديهم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم تاو gabanin fara fasara يا كماتا mu samu taimakon da za mu magance wannan matsalar ta wuta ko? Kunga wannan ba shi ne yini na farko ba. Wutar nan ta zama muna matsala. Ana karatu za ta ɗauki. Gabanin a fara Ramadan akwai wani bawan Allah ba zan faɗi sunan shi ba saboda sadaƙata sirri ce tutfi'u ghadaballahi wadda tana hure kushin Allah to ya sai batur guda na in bata na sola ya ansa to amma batur ne ɗaya bai isa sannan akwai buƙatar ƙarin panels a sa panels kamar guda biyu ko uku sannan a samu ƙarin batiri ɗaya wanda wannan zai ba mu damar mu riƙa yin karatunmu ba tare da samun irin wannan matsalar ba tunda kun duk waɗanda suke waje yanzu ba su je abin da ake faɗi ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wani daga cikin jikokin su asiddiqul akbar wanda zai iya yin wannan aikin wanda ke ake cewa ma tarakta li ahlika yace tarakta lahumullah wa rasulahu ko wanda ya fifita Allah bisa ga iyalinsa. iyalinka ranar tashin kyama gudunsa kake yi su ma gudunka suke yi duk yadda ka tausaya musu duk yadda ka kyautata musu ranar tashin kiyama gudun juna za ku yi kuma za ku ga juna ɗin amma kuma ba mai son ganin wani don haka sai a yi ƙoƙari a ba zuciya haƙuri sa'annan a kori cutar da shaidan ya samu zukatan namu domin yanzu cikin azumi an ɗarme shaidan to amma ya riga ya sa cuta cikin zukatanmu ita ce take sa muna jin nauyin ciyarwa fi sabilillah musamman ga ayyukan da suka shafi masallatayya malamai da sauran ayyuka na addini Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya kuma gafarta mana zunubanmu ya kuma ba mu ƙarfi imanin kwaikwayo da annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda waɗancan magabatan namu suka aikata to anan Allah maɗaukakin sarki ya yana magana ne akan malaman yahudu wanda ko malaman musulunci akwai masu irin wannan ɗabi'ar amma asalin maganar tana kan malaman yahudu ne waɗanda sun san gaskiya amma suka ƙita kana matsayin malami a ɗauki kuɗi a baka domin ka tallata ƙarya ka yi mix ka jawo aya ka yi ta domin ta daidai da ubangidanka ko wanda ya baka kuɗi ko kun ga ba yahuda ɗai ke haka ba har da malamanmu suna yi a ɗauki wani ɗan tamani na duniya a baka abinda za ka cinye kuma ga kamai ilimi ka karanta ka gani amma kuma kai ƙarfin hali na ka ɓoye gaskiya ka ƙi faɗinta wannan ya zama ruwan dare a yau tsakanin malamai kai har malaman kimiyya duka haka tafiyar take su ma kansu akan ba su lambobin girma saboda waɗannan lambobin sai su ƙi faɗin gaskiyar da suka sani game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam. To a cikin attaura da kuma cikin injila duka akwai siffofi annabi sallallahu alaihi wa sallam ciki. Allah ya ambata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo annabi Musa ya yi bushara ga zuwan shi annabi Isa ya yi bushara ga zuwan shi har ya kasance Yahudawan Madina ma bugun gaba su kai da annabi suna cewa manzon ƙarshe idan ya bayyana cikinmu zai bayyana suna yi malarabawa ƙyace suna cewa ran da duk ya bayyana mu, sai mun yaƙe ku mun kakkarya gumakanku to amma lokacin da manzon ya zo musu falan ma ja'ahum ma arafuhu فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على Allah maɗaukakin sarki ya ce lokacin da abin da suka sani ya zo musu ga siffofi annabi sallallahu alaihi wasallam nan cikin littafi kafaro bai sai suka kafurce gare shi na karanta mana na hadisi inda har hoto suka zana na annabi wanda wannan hoton ya yi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ɗauka hoton aka kawo mu abubakar a siddiƙul akabari ya duba har sai da ya kuka saboda ga annabi sak ya na Hu kama ya na ahun sun san annabi kamar yadda suka san 'ya'yayensu ka san wani ko tafiyar ɗan shi ya ji zai gane ko wani inuwa ma ta ɗan shi idan ya gani zai iya ya gane wani cikin duhu idan ya hango mutum tafi zai iya gane ɗan shi ne ko to kamar haka sun san annabi yadda suka sa ‘ya'yayensu amma lokacin da ya zo kafa rube sai suka kafirce mishi suka ce ba shi ba ne muna da hadisi a sahihul bukhari a sakko kutubil musannafa lokacin da wani daga cikin yahudawan ya ji alƙur'ani wani babba daga cikinsu wanda ake kira abdullahi bin salama nan take musulunta da 'yan musulunta sai ya ce ma annabi ya rasulallah wallahi mutanenmu maƙaryata ne ba mutanen kirki ba ne kada ka yi saurin shilacciwa na musulunta bari ka yi gwada su duniya ta ga kowane iri ne sai ya shiga cikin ɗaki aka ja labule aka rufe annabi yasa aka kira mishi manyan yahudawa malamai suka taru yake kaifa abdullahi bin salam fikun shin waya abdullahi dan salam yake cikinku sai suka ce ai babba ne ɗan babba mai ilimi ɗan masu ilimi abin alfahari mutumin kirki masani wanda ya gado sani suka ɗaɗa shi suka yabe shi to yana can cikin bayan labulen yana jinsu sai kasa ya jure sai ya ɗaga labule ya fito yake a an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah suna jin haka suka ce kai ai ɗazu kuskure ne muka yi ai wulaƙantaccen mutum ne ɗan wulaƙantacci ne ɗan shedani mutumin banza wanda ya gado mutanen banza Abdullahi bin Salam ya ce kajiya ko na faɗa maka ya rasulallah halinsu ya ce wallahi dukkanin siffofinka gaba ɗaya suna cikin attaura ba annabi ba har sahabban shi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 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Allah maɗaukakin sarki ya ce Muhammadu Rasulullah, Lallai tabbas annabi Muhammadu manzon Allah ne, wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi ko? ashidda'u alal kuffari ruhama'u Za ka same su da wasu siffofi ashidda'u alal kufar masu tsanani ne ga kafurai musamman a filin daga idan an fita filin daga mutum ko mahaifin shi ya haɗu da shi to zai iya kaurawa da shi ya haɗu da ɗan uwan shi zai iya kaurawa da shi in dai game da al'amarin Allah ne to su masu tsananin riƙo ne amma azillatin alal mu'minin masu ƙanƙantar da kansu ne ga muminai suna da tsananin tausayi tsakanin junansu wani abin duniya bai isa ya sa su su riƙa faɗa da juna suna ƙoƙarin kisan juna ko wulaƙanta juna ba a'a duk abin da ya faru tsakaninsu sukan zauna su yi sulhu sulhu kuma wanda yake mai kyau ba su yaƙar junansu annabi ya ce la ta kunu ba a diko fara ko kada ku zamo kafirai a bayana waton butullai ya daribu ahadukum rikaba ba'adin ya zan ɓangaren ku suna sa takobi su sara kan ɗan uwa musulmi ‘yan uwan juna ne ko yaushe. Muhammadu Rasulullah wallazi na ma'ahu ashidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum ko? Masu rukushi ne masu tausayi ne tsakanin junansu. Tarahum za ka same su da wata alama. rukka'an suna masu yawan ruku'i sujjadan suna masu yawan sujuda yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kuma wannan aikin da suke aikatawa da masu ayyukan da duk suke yi ba suna yi bane don a yabe su a'a suna neman yarda Allah ne da kuma falalar Allah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ko suna neman falala ne ladarsu suna neman ta ne a wurin Allah simahum fi wujuhihim sa'annan zaka samu alamar su cikin fuskokin su min asari sujud na daga alamar sujuda nan ne ake samu wasu ustazai ko sai ka ga ya duba ya ga bai ga kowa ba ya ta goga kan shiga kafet ɗin masallaci don wai alamar sujuda ta fito mishi wannan alamar ko ta fito ba ta sujuda ta ba alamar sujuda ta gaskiya ka ci gaba da sallah dai yau da gobe Allah maɗaukakin sarki zai sanya wannan alamar kuma fuskar kama Allah zai sanya mata wani annuri wanda mutane da sun ganka za su ji sun natsu da kai tarahum rukka'an sujjadan eh yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud alamar su tana cikin fuskokinsu na daga gurabe na sujuda sauran kufa na sujuda wanda za ka ga inda suke azagoshi suna sallah Allah ce zalika masaluhun fit taurati wannan shine misalin sahaba annabi a cikin attaura. kun ga ba annabin ba ma har sahabban shi an misalta a cikin attaura taura ko wa masaluhun fil injil misalin su kuma a cikin injila ka zari'in kamar shuka ce akhraja shat'ahu wadda ta fitar da korinta fastawa ko fa'azarahu Allah ya ƙarfafar da ita fastaglaza ta yi kauri fastawa ala suqihi ta tsayu akan kwabrinta ya ujibu zura wanda dukkanin wani manomi idan ya kalli wannan a shukan za ta burge shi iccen Bino ya fito ya yi ƙori ya yi tsawo ya yi kauri sa'annan ga ‘ya'ya yana yi Ya komai lafiya lau dukkanin wani manomi na dabino idan ya ga wannan iccen to iccen zai burge shi amma liya giza bihimul kuffar Allah ya aikata haka ne domin ya bakanta makafarai da su Alimamu ibn ibnu kasir yace anan nema imamu malik ya ɗibi cewa waɗanda suke zagin sahabban nan ma ba musulmi ba ne kafirai ne duk wanda ke jin takaicin sahabbai ba musulmi ba ne domin Allah ya ce liya giza bihimul fara. domin ya bakanta ya rama kafare da su kuma waɗannan sahabban sun yaƙi kafirai sun dagwalgwala kafirai sun samu nasara cikin abin da bai wuce rabin ƙarni ba sun mai da manya-manyan daulolin wannan lokacin manya-manyan daulolin duniya sun maishe su akan musulunci da ga akwai misalin nan cike a taura kuma akwai misalin su cikin injila ko? to gashi sun san annabi kamar yadda suka sayi ‘ya'yansu amma suna ɓoyewa don kada wawaye cikinsu jahilai cikinsu su gane gaskiya to kamar haka wannan zamanin akwai malaman da sun san gaskiya sun san ta kamar yadda suka sai ‘ya'yansu sun buɗa sun karanta amma kuma gaskiyar ta ne wuyar faɗi saboda gudun abin da suke samu su daina samun shi saboda gudun kada wani ya zarge su ko wani ya zage su suna ganin cewa da a zage su a nan duniya ko a guje su a nan duniya gwamma gobe kiyama duk mai aukuwa gare su ta auku sun zaɓi duniya sun ban lahira kenan ko shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ya tumuna ma'an zalalla inna a tawkid ce ko lalle waɗannan da kitaba ya yaktumuna eh, ma'an zalallahu ko waɗanda suke ɓoyewar abin da Allah ya saukar gashi Allah ya bayyanar da shi ya saukar a cikin injila ya saukar a a taura kuma gashi manzon har ya bayyana gashi sun ganshi sun san shi kamar yadda suka san yunwa cikinsu wa rauna bihi samanan sa'an nan suna cin wata 'yar dukiya ƙalilan da shi suna ɓoye gaskiya domin su ci wata ‘yar dukiya ƙalilan, a ba su wata dukiya a ce, Malama ne babban malami ne, ‘yan an tashi taro shi ake ba ya addu'a ko, ko kuma shi su ne kan gaba, don ya samu wannan matsayin, kuma yan tashi rabon kuɗi na shi kasu ya fi yawa. ko kuma yana da wani ubangida wanda ke aikata wani mummuna aiki don kada ubangidan nan ya fushi da shi ya kawo laifin ubangidan sai ya wuce akwai wanda ubangidan shi giya yake sha inda duk aka kawo alhamru sai ya ce da alhamru bai faɗi an fahimci wannan bai faɗi saboda kada ya fassara kowa gari ya san ubangidan shi na shan giya to ai shan giya ba kafirci ba ne ko laifi ne babba daga cikin manyan laifukan musulunci suna cikin kabirori manya-manyan laifuka to amma bai iya faɗi domin kada Ubangidan shi ya daina bashi abin da ya saba bashi ya manta da cewa Allah shi ke bayarwa idan ka dogara ga Allah to lalle Allah ya isan maka wallahi kana zaune za ka ga Allah ya baka abinda baka zato mun karanta kisa ta wanda ya ɗibi ƙasa ya je ya nemo abinci ya je ya wahala bai samu ba sai cika jikka ce da ƙasa ko yana zuwa sai ya aje jikkar don matar shi ta aza abinci ne sai ya samu ya kwanta ya ta barci. ko da ya tashi sai ya ga ana ta toye-toye ana ta dafe-dafe ya ce ma mata shi ina kuma aka samu wannan ta ce ban gane ina aka samu wannan ba ka zo muna da abu cikin jaka in ɗiba gashi muna ta bidiri muna ta biki sannan ka ce ina aka samo shi ya ce ko ne ba na so almara ki faɗa mini ina wa ya kawo muna wannan kyautar ta ce wallahi ga can cikin buhun nan naka ko da diba cikin buhun ya tabbatar da cewa arziki ne dai kawai daga Allah to ko da yunwa za ta kashe ka ka aminta ta kashe ka amma kada ka yarda ka kasance cikin malamai masu ɓoye gaskiya domin su samu wani ɗan tamani ƙalilan. Idan kai ba Yahudi ne karanta musu ayoyin Bible ɗinsu, ayoyinsu na taura waɗanda suke nuna cewa annabi Muhammad zai bayyana ko manzon Allah ne. Idan kai Kirista ne, buɗa karanta musu, yana nan cikin Bible. Kai a kusan dukkanin addinan duniya babu littafi wanda bai bayanin zuwa annabi ba. Akwai shi cikin littafan addinin Hindu, akwai shi cikin littafan addinin Buda, akwai shi cikin littafan Zoroastrianism. akwai shi cikin littattafai ga sunan daban Allah ya bayyana da siffofi annabi sallallahu alaihi wasallam sun bayyana amma ƙoƙari suke su ɓoye sannan su scientist ɗin scientist din sun sani cewa annabi Muhammad manzon Allah ne malaman kimiyya saboda abubuwan da Allah ya ta gwada musu na ban mamaki ko su yi bincike su yi bincike su yi bincike su fito da bincike suna bugun gaba yanzu Claude Barnard ya fito da cewa komai daidaita shi aka yi aka sama wannan fil ɗin homeostatis cikin biology to sai ga shi shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai da suka wuce. Allah maɗaukakin sarki ya saukar mu annabi sallallahu Alaihi wasallam wannan bayanin. Akwai formation of rain cikin ƙur'ani wanda na karanta shi a nan ko? daga baya-baya turawa suka san da cewa duk shekara yawan ruwa guda ake yi yawan ruwan da aka yi bara su aka yi bana babu wata shekara wadda ta fi wata shekara yawan ruwa duka yawa guda ne sai wani ya ce a'a shekara kaza ka har ambaliya aka yi annabi ya ce abin da ke bambanta shine wajen rarraba ruwan Kusan da kuka yi ambaliya wasu na can na fari to wata shekara kuma sai a kai musu ruwa ku kuma abin muku fari an gane don shi ne kake ganin kuna fari amma da za ka tara ruwan guri ɗaya da yawansu guda kuma ruwan suna ɗauke da taki wanda ƙur'ani ya sanar da haka ya sanar da haka suka duba su haga duk shekara ton miliyan ɗari na taki ruwan sama ke zubowa da shi so kunga duk abin da suka zo da shi duk abin da suka sani alƙur'ani ya faɗi shi ko suka zo da big bang theory theory mai nuna cewa duniya tana da farko akwai sadda ta fara lokaci ma time akwai sadda lokaci ya fara akwai sa'ad da aka yi babu time babu yanzu babu ɗazu babu iya jima, babu jiya babu yau babu gobe lokaci ma halitta shi aka yi before big bang duka babu wannan babu yanzu kuma wannan filin da kake gani sarari babu shi ko ba wani dutse ne yasa ya tara wurin ba babu wurin dai inda duk kaka gani babu shi abinda har ya kai kusan ma ya saba mu hankalin wasu ko to ya gama duk binciken shi kuma sai gashi a cikin alkur'ani big bang theory sannan harkar time stephen hawking wani ba ingili ne ya gama bincike-bincike ya gano lokaci ma halitta shi an kai. to kuma sai ga shi duka ƙur'ani na gaskata wannan fiya za a yi wanda ya rayu shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai da suka wuce a cikin hamada cikin desert lokacin da babu ilimin kimiyya microscope na farko ma ba a fara yin shi ba ko? tunda microscope na farko wanda aka fara wanda ake iya ganin cell ma kuma ko cell cell membrane ne ake gani ko kuma mu ce cell wall cellular cell wall shine Robert Hooke a shekara ta 1665 yanzu duka ba a shekarar 400 ba sannan Johnson ya zo ya ƙara mai ƙarfi har aka kai ana ganin cytoplasm aka ci gaba da ƙara wa microscope ƙarfi har aka kai ga ana ganin sauran organelles mitochondrion lysosomes smooth endoplasmic reticulum rob endoplasmic reticulum nuclear walls nucleolus chromosomes cikin nucleus sannan plastids cikin plant cells uh, da sauran makamantansu ko wanda akwai chloroplast akwai chromoplast akwai leucoplast ga sunan daban-daban daban-daban icce da kake gani nan kamar bai da hankali yana da hankali kuma tasbihi yake ma Allah idan ka katse icce ka katse buyala ga icce zuwa gobe mi za ka tarar wurin ya bushe ko to akwai wani abu cikin sal ɗin shi da ake kira Lysosome. yana kunshe da wasu chemicals da ake kira lysozymes waɗanda idan ka karye iccen wurin bai bushe ba ƙwayoyin cuta shiga za su yi ciki iccen su kashe shi sai icce ya yi mitin sai ya saki lysozymes in waɗanda suke content na lysozyme yana sakin su shi a suicide bombing sai wurin ya mutu gaba ɗai idan wurin ya mutu sai a ceci sauran jikin iccen so ku duba ku gani. so wannan dai yana karantar da mu cewa ko su malaman kimiyyar sun san annabi Muhammad manzon Allah ne. Wanda gobe insha Allah za mu tashi nan mu ci gaba. ana nuna mini lokaci ina roƙon Allah abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladashi abinda muka faɗa bisa ga kuskure ya gafarta muna sannan ya karɓi azummanmu ya biya muna dukkanin buƙatunmu ‘yan uwanmu da ake kashewa bandit ‘yan bindiga suke kashewa Ubangiji Allah ka kawo musu ɗauki. Allah ka kawo musu ɗauki. Allah ka kawo musu ɗauki. Ya Allah ka ba mu aminci cikin ƙasanmu ga baki ɗayanta. Allah ka ba mu aminci cikin ƙasanmu ga baki ɗayanta. Ka ba mu zaman lafiya. Ka ba mu wadata. Sa'an akwai wani gida nan maƙwabtanmu waɗanda yau suka yi gobara. su ma mune musu jaje muna roƙon Allah mai musu da alkhairi akwai 'yan kasuwa daban-daban da suka yi gobara ko su ma mune musu jaje muna ƙara musu jaje bayan wanda muka yi musu can baya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 wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin